Olúwatóyìn Tèmítáyọ̀ Ògúndípẹ̀. Hereby certify that Adeleke Ademola Jackson Nuruddin on behalf of the chairman of INEC of PDP having satisfied the requirement of the law is hereby declared the winner and he is returned elected. God bless us all. Farfesa Oluwatoyin Temitayo Ogundukpe na Jami'ar legas babban jami'in bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar Osun kenan a lokacin da yake bayyana Adeleke Ademola Johnson Nuruddin na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan na jihar Osun da ƙuri'u dubu ɗari hudu da uku da ƙwara ɗari uku da saba'in da ɗaya sai mai bi masa baya Adegboyega Oyetola na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u dubu ɗari uku da saba'in da biyar da kwara 27 to ko me jama'ar jihar Osun za su ce a game da sakamakon zaben gwamnan na jihar Osun sunana Alhaji Sani DNCC sarkin yakin sabon Lagos ya ka dan nake wannan ba shi ne cin zaben shi na farko ba hmm. zan ma zaben shi amma waɗanda zalumai waɗanda ba su jin tsoron Ya kuke ji yanzu da ɗan takarar ku a Deleke shi ne ya ci zaɓen gwamna a jihar Osun? Wannan zaɓe na Osun na Najeriya ne da baki ɗaya. Wannan ya nuna alamar cewa PDP ita za ta ci Najeriya a cikin shi ne shugaban ƙasar Najeriya. Insha Allah. Ka ji daɗin wannan nasara? Ai alhamdulillah ɗari biyu ana ta murna da Yarbawa da Hausawa da kuma sunana Hashimu Abdullahi ne mutumin Kano ne amma na cikin jihar Oshin yanzu. To gaskiya muna farin ciki yanda ya kamata saboda dama ba ma jin daɗin wannan gwamnati. To amma sai Allah ya kawo mana canji a bisa abubuwan da yake tafiya. Lokacin muna ABC ba abin da ba mu ba gwamnan nan dai bai tare da mu. Sunana Isyaku Yusuf Jafun mazaunin Osho. Gaskiya ina cikin farin ciki mara musantuwa saboda yanda muka kada ƙuri'ar mu kuma aka zo aka ba mu zaben abin da muka ci gaskiya kan na ji daɗi kuma ya jinjina ainihin bisa yanda ta yi gudunmawa ta ɓaka ta wajen ba mu abin da muke so. Sunana Hafsa. abdulgani a na ji daɗi wallahi na ji daɗi sosai ko wannan gwamna da ke aiki aiki sosai aiki mai kyau kamar wani irin aiki asibiti da eh, suku da ruwa da eh, makaranta sunata Alima. gaskiya mun ji daji saboda jiyan da muke muke sabin gaskiya muna tsoro ranmu yana juye yana juye kai ya saman totewa a yi mana irin na wancan da taimakon Allah mun gode wa Allah Allah ya sa mun ci in ya kama aiki muna roƙon shi ya yi dan domin Allah Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Oshogo a jihar Osun, Najeriya.